This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausar muryar Amurka ke magana kan mitoci 17.25 da da kuma 60 masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma na iya jin mu a tasoshin rediyo amfani sarauniya fara'a da kuma FM Nomad. Za ma a iya jin mu kai tsaye ta hanyar sadarwar intanet a hausa da kuma sashen kam. Masu sauraron mu Assalamu alaikum Ibrahim Kalmasi Garba ne da sahabu Imam Aliyu da sauran abokan aiki ke muku marhaban lale a shirinmu na hantsi daga nan birnin Washington DC. Bayan kun sha labaran duniya za ku ji maimacin shirin ciki da gaskiya na Ibrahim Alfa Ahmad da sharhin jaridun arewacin Najeriya. To amma duk sai kun ji yadda jihohin Kano da Kaduna ke ɗaukar matakan ba da fifiko ga sabbin maniyyata aikin hajin bana ganin yadda gwamnatin kasar saudiya ta rage adadin maniyyata aikin haji saboda wasu gyare-gyaren da take yi a wurare masu tsarki yanzu kan sai a gyara zama a sha labarin duniya Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Shugaban Rasha Vladimir Putin ya ce tsohon ma'aikacin hukumar leƙen asirin Amurka ta na'urori Edward Snowden yana tashar saukar jiragen sama da ke Moscow a sashen baƙi masu shirin wucewa amma ba za a miƙa shi ga Amurka ba. da yake magana lokacin wata ziyara da ya kai kasar finland mr putin ya yi watsi da zargin da ake wa rasha cewa tana taka doka a wannan dambarwa da cewa ai wannan zargin shirme ne kawai ya rasha ba ta da yarjejeniyar miƙa wa juna mutane da ake tuhuma da aikata laifi tsakaninta da amurka amurka tana neman snowden ne domin ya fallasa wasu tagwayen shirye-shiryen sirri na leƙen asiri amma mr putin ya ce ai snowden bai kare wata doka ta rasha ba ya ce yana da cikakken yancin walwala inda yake yanzu a tashar jirgin amma zai yi kyau idan ya gaggauta yanke shawarar inda yake son zuwa mr putin ya kara cewa snowden bai taba aiki da jami'an laƙin asiri na rasha ba mr putin ya bayyana fatar wannan lamari ba zai shafi dangantaka da washington ba jiya talata fadar white house ta ce shugaba barack obama da takwaran aikinsa na afghanistan hamid karzai sun tattauna kan cijewar da aka samu a shirin zaman sulhu da ƙungiyar taliban shugabannin biyu sun sake jaddada goyon bayansu ga sharuwarin sulhun da za a yi da 'yan taliban ƙarƙashin jagorancin afghanistan sanarwar ta fadar white house ta bayar da ta kuma ce shugabannin biyu sun sake sabunta goyon bayansu ga ofishin da aka bude a doha babban birnin ƙasar qatar domin a yi amfani da shi a shawarwari da babbar majalisar zaman lafiya ta afghanistan da ƙungiyar taliban tun da farko a jiya talata a birnin kabul jami'an tsaron ƙasar sun fatattaki mahara da suka kawo hari farmaki da rana kan fadar shugaban ƙasar maharan waɗanda suka saka kayan soji na ƙasashen ƙetare sun kai harin ne da nakiyoyi da kuma bindigogi hukumomi sun wato suka ce jami'an tsaron fadar uku da maharan takwas duka sun mutu Ƙasar Saudiya ta ce wajibi ne ga sauran kasashen duniya su dauki mataki domin ganin Iran da Hezbollah ba su raya gwamnatin shugaba Bashar al-Assad na Siriya ba. Ministan harkokin wajen saudiya Yarima Sa'ud Al-Faisal ya kira, ya kira tsoma bakin Iran cikin rikicin da ake a Sham da cewa hadari ne saboda ƙasarsa ba za ta yi shiru tana kallo ba. ministan harkokin wajen ya yi wannan furucin ne a lokacin wani taro da manema labarai na haɗin gwiwa da sakataren harkokin wajen amurka john kerry a birnin jidda Yarima Faisal ya yi kira da a kafa takunkumin ƙasa da ƙasa da zai hana sayarwa gwamnatin Siriya makamai. Ya zargi Rasha saboda goyon baya da take baiwa gwamnatin Assad. Da jima'a ƙasar Saudiya dai take baiwa 'yan tawayen Siriya makamai yayin da ba bayan nan ne Amurka ta bayyana cewa ita ma za ta samar da makamai ga 'yan tawaye da ke Sham ɗin ƙari kan tallafin da take bayarwa a baya wadda bai kunshi makamai ba. To karfa a sha'afa ana shan labarai ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yau Laraba, shugaban Amurka Barack Obama zai fara ran gadin mako ɗaya a Afirka. A lokacin ziyarar shugaban zai fi mai da hankali kan batun cinikayya da zuba jari da kuma wadatar abinci da yake tilatar ziyarar da Mr. Obama zai kai. Babban jami'in harkokin cinikayya da ƙasashen waje na Amurka, Michael Froman, ya ce ganin cutar ƙanjamau ko sida tana raguwa. da kuma nasarar da ake samu kan dakile cin hanci da rashawa yanayi ya daidaita a nahiyar wajen rage talauci da gasken gaske duk da haka furoman ya ce ci gaban da aka samu a nahiyar ba mai kwari ba ne ya ce amurka tana ta wa kasashen da suka cimma nasarar shimfiɗa sauye-sauye da ba zai wato ba za iya karya akalarsa ba mr obama zai yada zango na farko a senegal haka kuma shugaban yana shirin kai ziyara afirka ta kudu inda zai ziyarci tsibirin robben inda hukumomin mulkin wariya na wancan zamanin suka ɗaure Nelson Mandela na shekaru kusan ashirin. Labaran duniya aka saurara daga sashen hausar muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To bari mu fara yada zango a kanan dabo inda hukumar alhazan jihar ke ɗaukar matakan bayar da fifiko ga sabbin maniyata aikin hajin bana ga Mahmud Ibrahim Kwari da rahoton. za ka dai hukumar alhazai ta jihar Kano ta fara tinkarar aikin ware sabbin maniyata da kuma tsaffin alhazai domin kuwa a bana za a baiwa sabbin alhazai fifiko ne kamar yadda shugaban hukumar malam abba adam koki ya tabbatar da farko dai hanyar da zaka iya gane watakila wanda ya taba zuwa ta fasfot to wanda kuma watakila fasfot dinsa sabo ne ba bi da ya taba zuwa kaga wani abu ne mai zurfi daga ka yasa muke cewa abun da muke so rage wannan ta zamanto an yi ta bisa gaskiya da amana sai dai malam abba koki ya ce suna fuskantar kalubale a wannan aiki kalubale mafi girma yanda mutane za su fahimci cewar abin nan ya fi ƙarfinmu damuwa ta biyu wasu mutanen suna tuna matsayansu da girmansu suna son su tursa kamar santa ofisa cewa dole ko da nasu wanda bai cancanta ba a bashi to wannan ba zai yiwu ba kowane ne ya zo da wanda bai cancanta ba ko mu ne mun ce a cire shi kuma kowanne mai matsayin mutum ya zamanto mutumin nan bai cancanta ba za mu cire shi. Waya hukumar za ta bullowa batun muharrami shugaban hukumar ta alhazan jihar Kano ya ce. In dai ka taɓa zuwa yarka ce yarka ce matarka ce sai dai ka samu wani muharramin daban amma ba kai ba in kuma ba za ka ba ka da muharrami to ita ma kujerarta ta tafi cikin wannan satin za mu san waɗanda za su da waɗanda ba za su je ba yanzu mun gama ma amma ba a tattara alƙaliman ba tukunna wanda duk izamanto bai samu dama ba to yana da zaɓi biyu wa'in ma i karɓi kuɗinsa wanda shi kuma ba zancen sai an je an dawo a farkon julai kowa in ba za shi ba zai karɓi kuɗinsa wanda kuma ike ganin shi yana jiran baɗi to shi kuma za mu ajiye su a matsayin daman ajiya ce ta baɗi in an ba da adadin kujeru komin ƙanƙanta su ne na farko yayin da hukumar alazan jihar kano ke kokarin tantance sabbi da kuma tsafin maniyata aikin hajjin bana sanadiyar rage kujeru daga hukumomin saudiya su ma masu kamfanonin shirya tafiyar alhazai ta jirgin yawo sun koka game da yadda batun aikin hajji da umara a bana ya ɗauki sabon salo alhaji kabir mai wada shine mataimakin shugaban kungiyar su ciyar arewa maso yammacin najeriya gaskiyar magana wannan abu da aka same shi na wannan shekarar sai dai a ce kawai alhamdulillah kokan hulɗarmu da kuma wanda muke cinikayya da suna tafiye-tafiye muna gaggaya musu suna cewa abin da allah ya kaddara shi ne za a yi mu ta mu za mu yi rashi tunda kai ne kake da kila alhazai guda ɗari kana so ka kai su aka zo aka ce kawai guda ishirin za ka iya kaiwa kaga in ka duba ta hanyar tattalin arziki riba ka taro shi kuma kullum har kullum kana harkar kasuwanci yawan mutanen da kake samu shine yawan ribarka ka dai galibin maniyata umara azumi musamman waɗanda suka saba zuwa duk shekara sun fara fitar da rai dalilin wannan sabon tsari daga hukumomin sauriya mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria to a gaida mahmud To kafin mu ci gaba sai a ɗan saurari wannan. फिरूं मस्त गगन में लगन में ta jihar Kano, ita ma hukumar alhazan jihar Kaduna tana ɗaukar matakan bayar da fifiko ga sabbin maniyyata. Ga dai wakilinmu Lawal Isa Ikara da ci gaban labarin. Hukumar jin daɗin alhazai ta jihar Kaduna ta ce maniyata 222 daga cikin waɗanda suka biya kuɗin aikin hajjin bana ba za su samu damar zuwa aikin hajjin banan ba saboda sun taɓa zuwa a baya. Da yake jawabi a taron manema labaru da hukumar ta kira a jihar Kaduna, babban sakataren hukumar jin daɗin alazan jihar kaduna alhaji tahir umar tahir ya ce hukumar jin daɗin alazai ta ƙasa ce ta ba da umarnin tsame sunayen dukkanin manyatan da suka taɓa zuwa ƙasa mai tsarki a baya biyo bayan rage kujeru ashirin daga cikin kujeran da saudiyar ta warewa Najeriya. bana allah aiko da lalura na gyaran masallacin harami da ake yi wanda shi yasa ita ƙasar saudiya ta rage ma duk ƙasashen duniya kashi ashirin na kujerun da suka basu waɗanda waɗanda za su sauke fara bana kuma suka rage ma 'yan ƙasar su kashi hamsin wannan ya sa hukumar alhazai ta ƙasa sai yanke ma kowace jihar kashi ashirin duk tsohon alhaji da ya taɓa zuwa ƙasa mai tsarki ko kuma wake da biza a faso ɗin shi na haji ko bara ne ko bara waccan ya zama ba zai samu tafiya ba don sauke farali ko kuma don ƙara maimaitawa illa kawai jami'an alhazai waɗanda su ne za su yi ma alhazan nan hidima su ne kaɗai aka ba da daman za su iya zuwa ko da sun taɓa zuwa a baya. Alhaji Tahir Umar Tahir ya ce hukumar alhazan jihar Kaduna ta sayar da kujeru biyar daga cikin kujeru shida da aka ware mata. Jimillar alhazanmu da aka yi marijista su ne biyar jimillar alhazan da abin ya shafa biyu jimillar sababbin alhazai 4,728 eh, in aka kididdige fasanta din ya zama kashi hudu ne da 77 waɗanda za a cire ko kuma waɗanda ba za su samu tafiya ba eh, abinda aka fara bamu kamar yadda na ce 720 aka cire 1,404 yanzu ya zama alhazan jihar kaduna da muke fatan allah ya da su za su sauke fara libana dubu biyar ne da shida da sha shida kuma kujerun da muka riga muka saida gaba ɗaya kashi ashirin da saba'in da biyar su ne dubu da tara da sittin da biyar yanzu abin da ya rage mana shine kujera 651 shida da hamsin da ɗaya wanda su kuma na ƙananan hukumomi ne da na jiha da kuma officials da aka saba ɗauka. Game da makomar maniyata 222 da ba za su samu aikin hajjin banan ba kuwa Alhaji Tahir Umar Tahir ya ce. Waɗanda suke son su karɓi kuɗinsu immediately suna iya zuwa da gaggawa su rubuto mana su haɗo da receipt ɗin da su aka ba su original su rubuto za a ba su kuɗinsu. Waɗanda kuma suke son su aje kuɗin su zama waɗanda za a kalla a matsayin priority na baɗi su za a fara ba muhimmanci su ma suna iya su bar kuɗin su su ma su rubuto su nuna indication da cewa suna son aje musu kuɗin su muna amfani da naman mu roƙi alhazan da abin ya shafa da su karɓi abin a matsayin kaddara domin haka Allah ya tsara kuma Allah kaɗai ne ke iya kiran mutum ko ba shi dama ya sauke farali ko da yana da lafiya yana da kuɗi da halin zuwa sai wanda Allah ya kira. Isa Lawal Ikara, muryar Amurka daga Kaduna a Najeriya. To a gaida Isa Lawal Ikara, yanzu kuma bari in koma gefe guda Ibrahim Alfa Ahmad ya gabatar mana da maimaicin shirin ciki da gaskiya. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a cikin wannan shiri na ciki da gaskiya. Jika na kawo da lafiya. Alhamdulillah. To ayyukan can tamaradin da ba su da kyau. shi ya sa ka ga ba mu tsaya mun ce sai mun bibiye ka ta canza. Daga sarki zai maka jawabi da za a gabata a wannan gari. To abin da za ka yi ka yi ƙoƙari ka saurare shi bisa jawabin da zai maka. dosuwa za ta bazzana a garo ka irin wanda ka so bukata. Padre gazuda mu'umu'u kake so za mu saukar ma. Kun ka wani arziki na kasashen kowa na ka sani a duniya Allah ya mallaka mana. ka yi ƙoƙari ka yi ƙoƙari gobe inda ka shiga ka fita ka kammala wannan al'amari don nasarar an ta sadu a gare ka. Jama'a Assalamu alaikum. A yau za mu gabatar muku da kashi na ƙarshe na 'yan damfarar da suke kiran mutane suna karyar cewa wai su aljannu ne. Tun daga lokacin da muka fara gabatar da wannan batu na aljannun karya? mun yi ta samun saƙonni ta waya ta email da text na irin yadda waɗannan macuta suka shige cikin mutane suna gudanar da irin wannan damfara tasu. Abin har da ban mamaki na yadda irin wannan yaudara ta yi tsanani. abin da ya sa har muka yanke shawarar ci gaba da wannan batu har zuwa cikin wannan mako tare da neman malamai masana da za su yi mana bayani nan gaba kan wannan batu. Bari mu koma ga batun 'yan damfarar da suka so su yaudari biliya a Sokoto. Mun dai ji babban mayaudarin da ya ce shine sarkin aljannu. Mun ji wani katin mayaudarin da ya shaƙe muryar sai maida kamar ta mace. yana cewa shi ne ko kuma ita ce ɗaya sarkin aljannu to da biliya ya fara yin watsi da batunsu suka ce ya kira su bai kira su ba sai wani da ya ce wai shi sarkin fadan sarkin aljanun ne ya kira shi wai zai haɗa shi da sarki su yi magana domin abin da suke nema a wurinsa ɗin nan sun ce ko baya da shi to lalle ya gaggauta ya bi kan abokansa masu hali ya nemo domin dukiyar nan ta ƙarya da ke hannunsu da suka ce za su bashi su sakar masa ya ci duniyar sa yadda yake so abin mamaki a nan shine muryar sarkin fadan da ta sarkin kamar dai muryar mutum guda da ya nemi ya sa ka yi. Jika na kawo ni lafiya. Alhamdulillah. Yau wato ai wancan tamradin da ba su da kyau. Shi ya sa ka ga ba mu tsaya mun ce sai mun bibiye ka ta can ba. To amma mun nemi ka ta wannan tamradin ne domin mun ba ka umarni ka kira ba ka kira ba lafiya ko babu kuɗi a wayarka ne. Ka san duk abin da za ka yi ka ke faɗa gaskiya. ba don komai ba ka kaga da ka faɗi aka za mu saurare ka to amma ka ga ba mu ji ta ba to ka ga inda wata matsala kamata ya yi ka ringa faɗa tukunna kana faɗa uzurin ka ka ji ko kuɗi ne babu a na'urar ko shi ya sabon shi ya sabon kira ba to babu komai ga sarki zai maka jawabi da za a gabata a wannan gari eh insha Allah da abin da ka tashi da shi gobe to abin da kayi yi kai kokari ka saurare shi bisa jawabin da zai maka ka zamanto kuma mai bin da biyayya kuma ba mun me ka ta wannan ba ne domin ka ce wato za mu magana da kai ne iya ta yanzu eh, in ka tashi wancan layin da na gaya maka shi za ka ci gaba da nema ka ji ko yawa yi mai sallama assalamu alaikum warahmatullahi السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون نار أنا لا هو الحمد لله يا ذا حفظ الحمد لله قاطع الله ثورته إن شاء Allah saukar mana da albarkacin wato wannan juma'a ta farko na wata na safar mai albarka. Wato abinda nake so na sanar da kana zo da tauhid kafan su Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya tsara kansa fa'adun da na yarido. Kuma shi Ubangiji ya tsara man yadda jalla ya da Allah ko makarata wa zarzuku ko na hausa la ya To godiya ta tabbata ga Ubangiji da ya sada mu da kai don mu ɗau amana mu danka a gare ka. Amma duk abin da ka sani a duniya Ubangiji ya ce wa da kulle shay'in adam. Ubangiji ya ce ya ma kowane abu lokaci. Kamar yadda ka sani Ubangiji ya sharaɗanta wa dukkan musulmi duk shekara ta duniya ya tsarkake dukiyar shi. Abin da nake so na gaba ma in Allah ya kai mu gobe, wato abin fansan wannan tubado ko Ko a ƙara yin himma a ƙara yin azama a kammala don a sauke haƙƙin waɗannan masu wannan tubado. dokiya za ta bazzana a gare ka irin wanda kake bukata. In kadar zazu da lu'ulu'u kake so za mu saukar ma. In kana son wani arziki na kasashen kowa ina ka sani a duniya Allah ya mallaka mana. saboda haka ɗana na shuhar da na zo na ma duk wani bazanu da zan ma su bazan Allah ya tabbatar da wannan al'amari. Ka yi ƙoƙari, ka yi ƙoƙari gobe, inda hali ka shiga ka fita, ka kammala wannan al'amari don nasarar Ubangiji ta sadu a gare ka. ne mu a rayuwar mu kai ka a rayuwarka. Yanzu kana gani goben daga nan zuwa safiya zuwa a azahar kana gani ka kammala wannan al'amari. Kan da tabbacin a wannan lokacin na kammala. Ubangiji na har kullum. sarkin 'yan damfarar da ya kasa cimma gurinsa na zambatar bilya kenan to na tambayi shi bilya wai shin a wannan karo me ya faru ne eh to shi kuma wannan zuwa karshe ne sun ce in kira su ban kira ba dama haka muke da su wani lokaci su ce in kira su to gaskiya ba zan iya bata kuɗi na in ce in sanya kuɗi na in kira su don ko da zan sa kuɗi ina da lura da zani sai kasance ban kira ba to shine sai suka gaya min cewa wai ai sun ce in kira su ban kira su ba amma saboda yanzu muhimmiyar magana da ake son ayi da ni bari a haɗa ga sarki yana son yi magana da ni to shi ma wannan wurin ina na fahimta da fahimtar na yi canza murya ɗina ya saboda abin da ya ce min wai idan na yi sallama to shi kenan da sarkin na zan magana to shi ne sai shi sarkin ka ƙarin maimaita min dai game da cewa ana buƙatar sai in gaggauta ta tsaya in ce in samu wannan kuɗi in ya musu don su cika min umarni na. Amma dai banda wannan naira dubu uku na kati da ka aika masu babu wani abin da suka karba a wurin ka ko? A da shi babu wani abin da suka karba a hannu na. Allah Ubangiji ya kare bilaya. Amin amin na gode. Ubangiji na a masifu sun yi mana katutu. Masifu na kirkira na neman samun sautu. To masu sauraro wai shin da gaskiya aljanu za su iya kiran mutum a waya su yi masa magana kuma har su ce ka kira su su ma a waya su ba ka lamba? Me yasa mutane suke saurin yarda da irin waɗannan mayaudara? Wasu matakai ya kamata mutum ya ɗauka idan ya samu irin wannan kira ko wani makamancinsa. wasu hanyoyi kuma irin waɗannan mayaudara suke bi domin su cuci jama'a su raba su da dukiyoyinsu in banda kiran kansu aljannun. za mu yi ƙoƙarin amsa muku waɗannan tambayoyi a cikin shirye-shiryenmu na gaba. A yi hattara. Muna godiya ga Biliya Yarima da sauran waɗanda suka taimaka wajen kawo muku wannan shiri. Ibrahim Alfa Ahmed ke cewa sai makon gobe. To a gaida mai kaman karo yanzu kuma ga Mustapha Nasiru Batsari da sharhin jaridun Arewacin Najeriya. Sharhin jaridun Arewacin Najeriya zai fara ne da jaridar Blueprint da kuma babban labarinta mai nuna cewa wata kotu a jihar Lagos da ke kudu maso yammacin Najeriya ta isa ƙeyar shugaban majalisar dokokin jihar zuwa gidan kasu. Jaridar ta Blueprint ta ce kotun ta aika shugaban majalisar dokokin jihar ta Lagos ɗin ne, wato Honorable Adeyemi Okuforiji zuwa gidan kasan saboda wata badakalar kuɗi da aka yi ta kai ruwa rana tun a shekarar bara, in ji jaridar ta ta blueprint amma a nata gefen jaridar leadership ta ɗauko wani labari ne a shafinta na tara mai nuna cewa jami'an tsaro a najeriya sun cafke wasu 'yan ƙasar china guda biyu tare da wani ɗan najeriya guda saboda zargin haƙar ma'adanai ba a kan ƙa'ida ba a jihar Niger da ke tsakiyar ƙasar. Jaridar ta leadership ta ce jami'an tsaron farin kaya wato SSS a jihar Niger sun cafke waɗannan 'yan ƙasar ta China guda biyu tare da ɗan Najeriya guda bisa zargin suna ɗibar ma'adanan ƙarƙashin ƙasa ba a kan ƙa'ida ba a ƙauyen Kutuba da ke yankin ƙaramar hukumar fai koro ta jihar Niger in ji jaridar ta leadership. Ita kuwa ana ta gefen jaridar National Trial mai fitowa mako-mako ta yi ɗaya daga cikin labaranta ne da wani rahoton da ke nuna cewa wasu makarantun sakandare da aka fi sani da Unity School a jihar Kebbi na cikin wani yanayi mara kyau. Jaridar ta National Trial ta ci binciken da ta gudanar ya nuna makarantun makarantar sakandare ta kanta Unity School da ke Argungu da kuma kwalejin 'yan mata ta Girls Unity College da ke birnin Kebbi duk suna cikin wani yanayi na rashin dubawa a yi farin ciki, domin kuwa hatta ɗaliban da ke karatu a waɗannan makarantu suna zama ne a kan daɓe a cikin azuzuwan da ke makarantun a lokacin ɗaukar darasi. Masu farautar 'yan Boko Haram a jihar Borno sun karɓi ragamar shugabancin shingayen da sojoji ke gudanar da binciken ababen hawa a birnin Maiduguri. Wannan shine babban labarin jaridar Daily Trust, jaridar ta ruwaito cewa matasan nan da ke farautar 'yan ƙungiyar Boko Haram a jihar Borno a yanzu sun karbi aikin tsaida motoci tare da bincikensu a shingayen da sojojin ke gudanar da binciken ababen hawa a birnin Maiduguri. A ƙarshe dai da jaridar People's Daily za mu kammala sharhin jaridun Arewacin Najeriya. da babban labarin ta da ita ma ya shafi jihar ta Borno. Jaridar ta ambatu Shehin Borno yana cewa masarautarsa ta Borno ta rasa hakimai goma sha ɗaya daga lokacin fara wannan tashin hankali. Shehun na Borno Alhaji Abubakar Ibini Garbai El Kalimi ya ce da dama daga cikin sarakunan masarautarsa ta Borno tashin hankalin ya sa an kashe su, in ji jaridar ta People's Daily.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 a daren jiya litinin shugaban ya ce gwamnatin sa tana bakin kokarinta na shawo kan wutar dajin da take barna a tsibirin sumatra tuni jakarta ta tura jiragen sama da masu saukar ungulu domin kashe wutar da manoma suka tara kokarin share gonakinsu hayakin ya haddasa gurbacewar yanayi na tsawon mako daya a singapore amma iska da ake shaka ta fara inganta ba da ta kai wani mizani da yake barazana ga rayuwar marasa lafiya da gajiyayyu a kasar To masu mu nan muka kammala shirye-shiryenmu na safiyar yau sai kuma can da la'asar ku sake jin wasu shirye-shiryen namu. Yanzu a madadin sahaba Imam Aliyu da ya tani gabatar da shirin da Radio ne da ya haɗa mana sauti da injiniyan mu Mr. John ni naku Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa ku kwana lafiya ko kuma ku lafiya mu kuma kwan lafiya. This program has come to you from the Voice of America, Washington.